بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar shida ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Mayu 2026 wannan shine kaset na 100 cikin jirangiyar kasusuwa na karatun littafin as-sunna wallafar al-imam Abubakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi wanda ya rasu 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam al-imam ibn Abi Asim a wani littafi nashi yana mana wato bayani ne akan ka'idoji na aƙida ta ahlus sunna wal jama'a da kuma manhajinsu yana magana akan manhajin ahlus wal jama'a wajen wato abinda suke kudurcewa game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan falalar sahabbai da kuma bayani akan falalar wasu daga cikin ɗaiɗaiwan zakakurai da rumus cikin sahabbai har muka kawo kan sahabi sa'adu dan Abi Waqqas za mu tashi a lambar babi na 211 tarzama ta 1448 inda ya ce babun fi fadli abdurrahman ibn Aufin, babun da ke bayani akan falalar sayyidina abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf ɗaya ne daga cikin al'asharatul mubasharu na biljanna ɗaya daga cikin mutum goma ɗin nan da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara lokaci guda da aljanna ɗaya daga cikin as-sabiquna al-awwaluna muhajiri ana cewa shine mutum na takwas a wajen musulunta ya yi hijira zuwa Habasha sannan kuma yana daga cikin badariyun sahabi ne ba badare sannan ya daga cikin mustasharun waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman shawarar su haka Umar ma yayi amfani da shi a matsayin mustashar kabilar su a cikin Larabawan Makka shine Banu Zuhra kabilar su a a Abdulrahman Auf kenan ya kasance mutum ne wanda yake mawadaci kuma hannun shi a sake yake kowa ya san kisa yadda ya taho ya bar dukiyarsa a makka ya zo madina ya fara kasuwanci from scratch Allah ya sake bashi arziki arziki na ban mamaki domin san da ya rasu da gaskiya abin da aka lissafa na dukiyarsa akwai raƙumi guda dubu raƙumi masu kayan laftu guda dubu kuma a ce tirela dubu kenan ko sannan akwai akuya ƙaramar dabba guda dubu uku akwai doki guda ɗari horarren doki na yaƙi wannan banda kuma farin kuɗi in zan iya tunawa tun ana karatun al'ibana mala albani Allah ya gafata mishi ya mishi rahama ya taɓa yin lissafin gado sumunin da aka ba matansa sumunin da aka ba matan ah, ah, abdulrahman ɗan auf a lokacin aka lissafa A ga cewa a bisa canjin kuɗi na wancan zamanin wannan ina nufin 1996 ke nufin shekara talafin ko ina jin miliyan takwas takwas, miliyan takwas. ba na mantawa miliyan takwas so hudu yawwa E! Eh, tun a lokacin ko Shi ne fuminin da aka ba matan shi to yanzu wannan kuɗin ya fi miliyan 160 <laughs> ai ka neme shi don biliyan ɗaya yanzu wannan kuɗin wallahi sai kai ka neme shi biliyan malam ya gona yi wannan lissafin a lokacin a lokacin ba nawa ne zinari wata kwata kwata ko nawa ce dala ta wuce a ce naira sittin dala lokacin ba zamanin abacha bane ta wuce naira ɗari ko sittin Allah ya kyauta to ya kasance mutum ne mai arziki kwarai da gaske kuma bai da yawan hadisai saboda ya shagaltu da kasuwa duk da kaga ya rayu har zuwa shekara ta talatin da biyu bayan hijira shine shekarar rasuwarsa manzo sallallahu alaihi ya girme shi da shekara goma a haife shi bayan shekara goma da da da shekarar giwaye ya rasu biyu bayan hijira a ya rasu cikin zamanin Sayyidina Usman, kenan kaga duk wanda da wanda yayi kwata kwata hadisan shi a cikin Musnadul Baqi Ibn Makhlad wanda shine mafi girman musnadi hadisansa a kwata kwata guda 65 a cikin Bukhari da Muslim kuwa hadisansa a cikin Bukhari kwaya biyar cikin muslim kwaya biyu mutafakon alaihi kwaya hudu wani abu makamancin haka ba wasu hadisi ne da shi da yawa ah, da ya shagaltu ne da kasuwa to kaga tun da ba ba dan shi'a bane da dan a sai mana da da rigima su ce ai na hadisin shi take to ba kowa bane wanda ya samu damar ya karanta da ilimin da yake da shi kaga da shi aka fara musulunci tun farko kuma annabi ya rasu yana nan da ransa kuma ya rayu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 22 annabi ya rasu shekara ta goma shi kuma da shekara ta talatin da biyu ga shekara ashirin da biyu rayu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka bai karantar da ilimi mai yawa ba saboda ne ya shagaltu da kasuwa Allah ya kara mishi rahama ya kara mishi yadda ya kasance bawa ne na kirki cikin bayin Allah cikin mutanen kirki wanda lokacin da aka zo ashabu shura a sitta shine ya shine ya fara bada mafita game da yadda za a yi da aka zo aka zauna shine ya ce to in kun yarda ni na yi na cire kaina daga cikin masu neman shugabancin ku yarda na bada nomination guda biyu shi ni na cire kaina ni ba zan yi ba aka ce sai na da shi ne fara cewa mun yarda da kai da abin da kai ya ce to na ƙara cire wani da wani saura kai aliyu da kai usman a cikin kubina a zaɓi ɗaya shi ne suka yi itifaki akan cewa to a je a yi consultation a ta bakin mutanen gari a je a bi gida gida gidan ansaru wal muhajiru kasu yanki da kansu kawai a ji menene ra'ayinsu game da tsakanin aliyu da da wa kuka fi so ya zama halifan ku to sai na abrahama dan shi aka ba wannan aikin saboda amincewa da aka da shi shi ya dinga bi gida gida yana tsira da ma mambaki na al wal ansar ya zo da result cewa to ya tare da cewa mutane sun fi ganin cancantan sayyidina Usman saboda yana gaba da sayyidina Ali ta waje kaza da waje kaza da waje kaza shi wannan aikin duka kuma babu wanda ya mishi jayayya ko ya mai musu ko a ce yayi arin gizo ko a ce yayi wani zalunci irin wanda yan siyasa suke yi Allah ya kara masa yadda ah, labaran shi suna da yawa amma dai na san wancan shine abin da ya fi shahara na kasuwa shi din da ya zo ah, ya taho bayi da komai Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗa shi ‘yan uwantaka da wani cikin mutanen Madina aka ba shi mata aka ba shi gida ya ce ku ban mata ku ba gidanku duk bana bukata dalluni ala suq oh wannan mala albani ya taɓa yin lecture mai wannan takin ku nuna mana kasuwa ku nuna mana kasuwa an yi ne ko zan ce za a yi kai lecture dalluni ala suq mala ya ce dai lecture ne bai yi ba ko bai yi ba ne to ina man dauda ne yake shi ake bi ba shi wannan lecture yanzu yayi mana ita da shi ma dan kasuwa ne ɗauki illa barake da aka yi ko yawa ma da za mu bashi wannan wannan lakka tunda shi ma ɗan kasuwa ne dallu ne ala suq sai dai fara kasuwanci a kasuwa yana bin nan yana ɗauke ya an so in ya siyar ya mayar da yake mai kashin arziki ne kafin wani lokaci sai Allah ya sake mishi arziki sai da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ganshi yayi aure kuma har kaya sun fara taruwa yanzu har yana da waya house inda yake ajiyewa da sauransu har yana da abokan kasuwanci a kasashe na waje to aka ya tara arziki mai yawa kuma fa kamar yadda muka ambata kullum zaka zo ka ji kullum fa cikin kyauta yake da sadaka zai zo ba mu labarin cewa akwai wata gona da ya siyar da dinari dubu arba'in ya sayo sayyidina Usman ita lokacin za a wani abu cikin mashari na addini kuɗin da aka bashi ga baki ɗaya na wannan sai da gona ya raba ta ga dukkanin talakawa dangin shi yan uwan shi talakawa da kuma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka rage a raye ya raba musu Aisha ta shigo ta ga kuɗi aka aka ta ce waye kawo wannan aka ce Abdurrahman dan Auf take cewa da ma ko ya dade yana mana alheri yana cikin masu mana alheri kaza kaza kaza kaza to a wannan kissa akwai wani wata gaba wata ke munkara wanda za ga da ana yin wa'azi ne ta amma Allah ya taimaka yin da ga an daina wa'azi da nan karatu da ake cewa annabi ya ce ah, Abdulhama dan Auf zai shiga aljanna da rarrafe dan an zo ana karatu akan hadarin dukiya sai ka ji ana yawan kawo hadisi to wannan gaba gaskiya mun karatu cewa wai Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarki ya ga aljanna ya ga sirati sahabbai suna ta wucewa sai ga Abdurrahman dan Auf yana yana tafiya da rarrafe saboda wadatar da yake ta a duniya tabbas masu kuɗi ranar alkiyama hisabinsu ya fi na talakawa yawa amma wannan bai tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala haddathana Muhammad ibn al-Hasan al-Asadi qala haddathana Ibrahim ibn Sa'd an Muhammad ibn Ishaqa misira da magaji kenan an Muhammad ibn Abdurrahman an Auf ibn al-Harith Auf ibn al-Harith ibn Rifa'a ibn Afra wannan mukhtalafun fi suhbatihi wasu na ganin sahabi ne amma baban shi al-Harith ibn Rifa'a sahabi an ummi Salama daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu Salama radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li azwaji nabi ya ce wa matansa innal ladhi yahnu alaykunna ba'di la huwa sadiqul bar lallai wanda zai dinga tausaya muku a bayana to mai gaskiya ne kuma mai bin Allah ne cikin sahabbai na duk wanda ya dinga tausayin ku bayan na mutu ya dinga tuna duk abin da zai tuna matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya sai matan gidan shi a tamfa kuma ya siya muku in ya sai musu ragwalla ya kuma ya siya muku idan damuna ta yi ya zo ya duba inda yake zuba a dakunan ku ya gyara mu yadda zai gyara ma baban shi da matarsa to wannan mai gaskiya ne a imanin kuma bai biya Allah ne Abraham dan Auf sai kasance shine mai wannan abu domin asalin kisa hadisin ma abin da ya faru kenan bayan ya kawo musu wata dukiya take cewa da ma ku annabi ya ce wanda duk yake kula da mu a bayanka a bayansa to lalle mutumin kirki Allahumma ski Abdurrahman bin Auf min salsabilil janna Allah ka shayar da Abdurrahman dan Auf daga takaccen ruwan aljanna to wannan wannan addu'ar riwaya suna cewa mudraja ce wato ita mata ce take wannan addu'a kuma gani idan eh, in kuma ka ce wato baya annabi ya ce wanda zai shayar da wanda yake kula da ku mutumin kirki ne to kuma ya ayyana shi ke in ya dawo ya faɗa haka qara'in sunna cewa wannan addu'a ce daraja ita ummu salama ta take yi wallahu a'lam wannan hadisi ne sahihi yana cikin musnad imami ahmad ibn hanbal bukhari ma ya rawaito shi da wata da muslim da wani lafazi daban ah, afwan bukhari ya rawaito bukhari bai rawaito shi ba ah, ah, abin nan ne rawaito shi ahmad ibn hanbal da hakim da tsabarani duk da wannan isnadin kaga akwai akwai Muhammad ibn Ishaq wanda yake yana yana yana yana yin tadlisi ga kuma Muhammad dan Abdurrahman shi kuma eh, lan yusiqu illa ibn Hibbana amma da haka isa ce tabbatacciya za ji shawahid dinta wa haddathana Muhammad ibn Ali ibn Maimun qala haddathana Sulaiman ibn Ubaidillah am Muhammad ibn Salama an ibn Ishaqa zuwa gare ga hanyar Muhammad ibn Ishaq sahibu sira wal magazi an Muhammad ibn Abdurrahman an Auf ibn Malik al-Ashja'i daga Auf ibn Malik al-Ashja'i an ummi Salamata daga ummu Salama zujin Nabi sallallahu alaihi wasallama an annabi sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mithlahu irin wancan وحدثنا محمد ابن منصور الطوسي قال حدثنا منصور بن سلمة قال حدثنا بكر ابن مدر al-misri kenan qala hadathana sakhar ibnu abdullahi ibn harmala sakhar dan abdullahi ibn harmala yace hadathani abu salamata bin abdurrahman wannan malamin cikin tabi'ai abu salama dan abdurrahman dan au yace an Aisha ta. daga malamar sa aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lahunna ya kasance yana cewa inna amrakunna la mimma yuhimmuni sha'aninku yana daga cikin abin da ke sa ni damuwa me zai faru da iyali na bayan rai? yana cikin abin da nake da damuwa da shi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fala yahnu alaykum illa sabirun babu wanda zai tautaya muku sai masu hakuri saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan shi ba ɗaya ba ba biyu ba mata a lokacin su tara haka suna da yawa kowace a ah, ko ba ta yi aure ba za su zauna ne ya tsawon rayuwa daga suna buƙatan taimako suna buƙatan kulawa iya rayuwar da za su kuma ba za ta fita kuma gidan ubanta ba za ta fita kuma gidan kaninta ko wani abu makamancin haka wannan gida na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su dawama haka annabi yana da damuwa akan wa zai haƙura da wannan hidima tsawon rayuwarsu thumma yaqulu sannan sai yakan ce saqallahu abaki min salsabilil janna babanki sai na bakar kenan Allah ya shaida da shi ruwan aljanna mai garki wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana yana tunanin wato abakar zai wannan aikin wataƙila kuma Allah ya sanar shi cewa abakar ba zai daɗe ba saboda haka za su dai zama cikin cikin buƙatuwa alhamdulillah mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su shiga cikin sawarwara ba halifofin nan sun taimaka musu sayyidina abubakar da umar har zuwa zamanin sayyidina usman akwai sauransu da aisha aisha ta rayu har zuwa zamanin muawiya sannan sauran bayan Allah na gari cikin al-ansar wal muhajirun sun taimaka musu har ma ya zama da cewa ita aisha kullum ma cikin kyauta take da sadaka haka ummu salama bambancin su kamar da aka ba da labari shine ita ummu salama da an kawo mata ta ɗiba ba ta amfani da shi ta sadaka da shi ita kuma Aisha takan tara ne sai ƙarshen wata ko ƙarshen shekara sai ta yi wani grand wa ƴan uwa da dangi da talakawa haka suka yi taraban arziki saboda su ma ya wadace su wannan ya kawo wancan ya kawo wannan ya kawo wancan ya kawo to haka yake so a dinga kulawa da ainihin zawarawa da marayu da masu karamin karfi yadda su ma har za su samu abin da su iya ba wannan isnadi ne kyakkyawa hadisin yana cikin fada'ilus sahaba na Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma sunan Tirmidhi da Ibn Hibbana da wasu wurare Mara ya sake cewa haddathana Ahmad ibn Muhammad al-Marwazi qala haddathana Quraish ibn Anas aka sunan shi ke Quraish ibn Anas Abu Anas al-Basri yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i am Muhammad ibn Amr Muhammad ibn Amr ibn Alqama kenan an abi salama daga abu salama ta ɗan abdurrahman ɗan au an abi huraira sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam, annabi yace khairukum khairukum li ahali min ba'di mafi alkhairun ku a cikinku sune wanda suka zama suna ma iyalaina alheri a bayana waɗanda in na mutu za su dinga taimaka wa iyalaina waɗannan mutanen kirki qala yace fa ba'a abdurrahman ibn auf hadiqatan bi mi'ati al abdurrahman ibn auf sai sai da wata gona sai wa da usman wato dirhami dubu 400 ko arba'a dubu ɗari dinari ne ma kai dinari 400 yanzu ka ɗauki a matsayin dinari kowane dinari ɗaya yanzu kamar miliyan ɗaya ne da ɗari biyu shine dinari sai ka ce to sau dubu ɗari shine kuɗin gona ba ƙaramin kuɗi ba ne faƙa sama hafi a zuwa jin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raba wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuɗin gaba ɗaya ya ɗebi wasu ya baiwa wasu cikin ƴan uwan shi talakawa miliyan nawa eh biliyan ko kuɗin Najeriya ma ba su daraja Allah wajen biliyan ɗari uku ko biliyan 180 la haula wala quwwata illa billah ga biliyan 180 wannan wata gona ce guda ɗaya da ya siyar yanzu ana ta wannan ta kawai mai arziki ne shi bai da wannan kuɗin Allah ya kyauta ya raba wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuɗin gabaki daya to yanzu a ce ko da su duka taran ne aka raba musu wannan kuɗin ai kaga ba karamin kuɗi ya ba su in banda wanda aka ce ya cire ma wasu cikin dangin shi talakawa wa haddathana al-hasan ibn ali al-hulwani kin qala haddathana yazid ibn harun al-imam yazid ibn harun uh, al-wasiti abu khalid yar 206 qala haddathana abu al-mualla al-jazari wannan sunan shi furat ibn sa'ib shine abu al-mualla al-jazari ya kasance munkarul hadith malaba sa an hadisin an maimun ibn mihran babban malami cikin tabi'ai malam maimun ibn mihran an abdullahi ibn umar daga sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu anhuma qala yace qala abdurrahman ibn auf li ashabi shura sayyidina abdurrahman dan auf yace ma yan majalisar shura kar mu manta ai shi abdullahi ya je majalisar shura din amma a matsayin mai sa ido shi bai da bai cancanta a zabe shi ba kamar yadda umar yace amma su su usman da ali da sa'adu da talha da shi abdurrahman dan auf da da da da wancan da makaranta a baya talha da dan uwansa wai sunan shi eh, eh, tana mun sunan shi bayan talha sai waye ne a ah, mun faɗi sa'ad la abu az-zubair ibn al-awwam ko ya riga ya rasu a lokacin ko ai bai sa umar yake cewa inda yana raye da shi zan ba saboda shi annabi ya da suna amintacci Ku sai ce musu hallakum an an tafi min ha kun yadda ni na yi na janye na janye dama ta bana bukata wa ana akhtaru lakum sai na zaba muku wani a cikin ku qala Aliyu, na'am ana awwalu man ajaba ila zalika in rabbi ashabi Sidna ali yace ni ne farkon wanda na yadda da wannan bukatar taka idan sauran ƴan uwana sun yadda kuma abin da ya faru shine da aka je aka zauna sai a mutum biyu suka ce sun da tsalha da zubairu kowa sai ce ya barwa wani damarsa sai tsalha ya ce na barwa aliyu zubairu ya ce ni kuma na barwa usman sai shi kuma ce to ni kuma na janye gaba daya kaga yanzu ya zama saura su biyu kenan ko kun gane ya zama saura waɗannan su biyu to ne sai ce to in kun yadda na zaɓa muku ɗaya daga cikin ku fa inni samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta aminu aminun fis sama'i aminun fil Aliyu ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kai mutumin kirki ne a nan duniya kuma kai mutumin kirki ne a sama wannan isnadi dai bai tabbata ba saboda al-Furat ibn Sa'id malamai sun rawata shi su Bukhari su Ibn Ma'in su Dara Qutni da makamantansu wallahu a'lam sai ce babun fi jima'i fa faba'ili abi bakirin wa umar kaga zai maimaita kenan a can bayan Allah mai tunawa an yi magana akan abu abubakar da umar sai yake kuma akwai bukatar ya sake karowa Shi yace ce ga wani babi kuma na ƙara tattara wasu falaloli na sayyidina abubakar da umar قال Ibn abi بكر kenan. أبي شيبة abu قال حدثنا أبو معاوية Ahmad عن daga malam أعمش سليمان ibn mihran an أطية daga aqiyatu al-awfi kaga wannan isnadin ya da rauni an abi sa'id al-khudri daga sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah yace inna ahlad darajati al-ula la yarahu man huwa asfalu minhu lalle ma'abota daraja madaukakiya a lahira na can sama to na ƙasa da su suna kallon su suna hangen su kama ya raunar kaukaba tsali'a kamar da ake ganin farin tauraro in ya fito fi ufukin min afaki sama a farfajiyar sama wa inna aba bakarin wa umar minhum abubakar da umar suna cikin ahalu darajatul ula ula sai ce wa an'ima kuma madalla da su wannan isnadi ne mai rauni amma akwai mutaba'a da ya samu shi asiyatul aufi zaka ga ibnu majah ya fitar da hadisin ta wata hanya haka nan tirmidhi haka nan abu dawud suka sun fitar zuwa ga asiyatu din nan yake tikewa haka nan ibnu abin ibnu haka nan wato al-azuri da abu ya ala suma sun fitar haka ahmad ibnu hanbal haka nan al-khatib a cikin tarihi ɗinsa dukkanin sun fitar da wannan hadisi ta hanya asiyatul aufi shahidin shine hadisin Abu Huraira ta wata hanya daban zuwa ga Abu Huraira ta hanyar Tabarani a cikin Al-Awsat haka magana ce ta tabbata saboda tana da shahidi da sana Ayyub Al-Wazzar Ayyub ibn Ahmad ibn Ziyad shine Ayyub Al-Wazzar mun da hadisin shi a baya qala da sana Urwa ibn Marwan wato Abu Abdullahi Al-Arqi kenan qala da sana Ubaidullahi ibn Amr Ubaidullahi dan Amr ya ba mu hadisi an Abdul Malik ibn Umair an Atiyat al-Aufi wannan ma dai riwaya zuwa ga Atiyatu al-Aufi wadda zuwa ga dai Abu Sa'id al-Khudri qal yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna adna ahlal jann ahlil jannati la yarawna illiyina min fawqihim lallai ‘yan aljanna da suke mafi ƙasa suna ganin masamanta na saman su a samansu kama yara ahadukumul kawkabad durri kamar yadda ɗayan yake ganin tauraro mai haske fi ufuqis sama a farfajiyar sama wa inna aba bakrin wa umara minhum kuma abubakar da umar suna cikin ‘yan aljanna ‘yan illiyun wa an'ima ma dalla da su wannan ma isnadi akwai mutum biyu a cikinsa akwai urwatu bin marwan al'arqi wanda yana da ɗan rauni haka sannan kuma ga su din wa haddathana ali bin maimun ar-raqi kenan abul hasan al-affar قال حدثنا سعيد bin Salama سعيد بن سلمة الأموي wannan da'ifi an Ismail ibn Umayya daga Ismail bin Umayya ta bin Amr bin Sa'id bin al-As wannan jikan ah, abin nan ne Sa'id bin al-As jinin bin Umayya ne an nafi'in maula ibn umar kenan an ibn umara daga sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dakhala almasjida nabi sallallahu alaihi wasallam wata ya shigo masallaci wa abu an yaminihi wa akhidan bi yadihi ta damansa abubakar ne suka shigo tare kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da hannunsa wa umaru an ya tari umar yana ta hagunsa akhidan bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da hannun umar wa huwa muttaki'un alaihima ya ki shingida a jikinsu faƙada sai yake cewa haka za nub'asu yawmal qiyamah haka za a tashe mu ni da su ina tsakiyar su suna gefen dama na da haguna wannan isnadi ne mai rauni ibnu maja ya ruwaito shi saboda da dan maslama din can ko da dan salama ana cewa dan maslama mutum ne mai rauni al-imam tirmidhi ya ruwaito haka nan abdullahi dan gida muhammad Ɗan hambal a cikin zawaidul Faba'il da al'ajuri a cikin Ashari'a dukkanin su ruwaito shi da wannan isnadi ko da wani kwatankwacin sa akwai isnadin wanda a cikin sa akwai Khalid ibn Yazid wanda yake wajen al'ajuri shi ma da'ifi qala dasana Abu Bakr qala dasana Zaid ibn al-Hubab Abu Bakr ibn Abi Shayba kenan daga Zaid ibn al-Hubab ibn Rayyan al-Khurasani an Musa ibn Ubaida الربذي كنا موسى بن عبيد الربذي قال حدثنا ابو معاذ عن خطاب او ابي خطاب ودنن غدابين duka majhulai ne abu muaz da khattab ko abu khattab an ali daga sayyidina ali radiyallahu anhu ce baina ma ana jalis ina zaune inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam id abubakar wa umar sai ga abubakar da umar sun taho faƙala sai ya ce ha za ni, haza ne sayyida kuhuli ahalil janna waɗannan su ne shugabannin dattaɓai dattawan aljanna kamar yadda hassan da husaini su kuma su ne shugabannin samari fatima ita ce shugaban matan aljanna su abubakar da umar su ne shugaban dattawan aljanna sai kuma ya ce illa ma kana min al'ambiya wanda ba sa ƙarƙashinsu su ne kawai annabawa wala tukhbirhuma kar ku gaya musu kar ku gaya musu wannan falalatar su ba abin da ya kamata su ji ne a yanzu ba wannan isnadi da'ifi amma kuma hadisin ya tabbata domin yana cikin littattafai mabambanta da isnadoji daban-daban at-tirmidhi ibnu majah al imam ya ruwaito da wasu ash-shaykh al-albani ya takhrijir riwayoyin a cikin silsilar sahiha lamba hadisi na 800 da 24 ya tabbatar da ingancin wannan riwayoyi wa haddathana salamatu bin shabi qala haddathana muhammad ibn kathir qala haddathana al-auza'i abdurrahman al-auza'i kenan an qatada ibn di'amata kenan as-sadusi an anas daga sayyidina anas dan malik Allah ya kara masa yadda qala anas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li abubakar wa umar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace abubakar da umar hadha sayyidu yace abubakar afwan hada haza sayyidu kuhuli ahlil janna min al na wal akhirin wannan shine shugaban yan aljanna cikin dattawa cikin mutanen farkon su da na ƙarshen su illa nabiyyin wal mursalin in banda annabawa da manzani. wannan isnadi kyakkyawa ne eh duk da a cikin shakun Muhammad ibn Kathir saduqun ne kathirul khata da kuma an ana ta da ibn Di'ama amma za a kauda kai saboda shawahid da yake da shi shi ma yana cikin tirmidhi ya rawaito shi a cikin jami'a ɗinsa da al-imamu tahawi a cikin mushkil al-athar da al-azuri a cikin ash-shari'a da kuma al-qati'i a cikin zawaidu fada'il sahaba dukkanin su rawaito shi wa da sana abubakar ibn abi kenan qala da sana al-fadl ibn dukayn babban malamin am fitr daga fitru shi kuma yake cewa an kafir kafirin bayya'in nawa sunan shi kenan kafiru mai sai da ƴaƴan dabino shi kuma abin da yake sura kenan dan jari bola ne yake nan ko kwallon dabino eh kwallon sayarwa har ya shahara ana ce mashi kasiru bayya'in nawa mai bayya'u mai sai da ƴaƴan dabino suna yi amfani da shi akwai abubuwa da yawa da ake da ƴaƴan dabino a zamanin su ba zubarwa ake yadda za yanzu ke zubarwa ina ana ma zubarwa ko anya za a shi maganin basir ana kuna a maganin basir kai ka faɗa ba ruwa na yau ana amfani shi a matsayin ganyen shayi abin sakawa a shayi ni ma na san wannan ana kona su sai a daka sai a dinga ɗiban garin ana sakawa a shayi za ka ji da ƙanshi ana yin kwalli ku kuke faɗa ba ruwa nan wani ji a kasa da ya aikata ba ruwa <laughs> almuhimmu dai shi sana'a shi kenan kafiru bayya'un nawa qala samitu abdullahi ibn millil yaqul samitu ali ibn abi talib dan sayyidina ali dan abi talib yana cewa yaqul qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace lam yakun nabiyyun qabli illa wa qad ta sab'ata rufaqa nujaba wa wuzara yace babu wani annabi da ya gabace ni sai da Allah ya ba shi wasu mataimaka makusanta masu aminci cikin jama'arsa su bakwai rufaka wanda kawai ta tare da shi nujaba zaɓaɓɓu wa wuzara masu ya shi aiki wa yin ni kan arba'ata ashar ni kuma Allah ya ninka mini su hamza wa abubakrin wa umar wa ali sai ambaci guda hudu ce a cikinsu akwai waɗannan akwai hamza baffansa. akwai abubakrin babban abokinsa akwai umaru alfaruk akwai sayyidina ali dan uwansa kuma surikinsa radiyallahu anhum ajma'in wannan isnadi ne da'ifi saboda abdullahi dan milli eh, ibn hibban ne kawai ya amince da shi haka nan kafiru wancan ne dan gwangwan din can shi ma mai rauni ne amma ya samu mutaba'a eh, sai dai kuma isnadin shi munqati ne sai eh, isnadin shi munqati ne akwai yi tsakankanin su wannan yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma fada'il sahaba nashi da da abin nan wasu malamai sun yi kokarin su lissafa su waye waɗannan mutanen guda goma sha hudu bayan Hamza Abubakar da Umar da Ali da muka ji anan sai kara da Ja'far da Al-Hasan da Hussein da Abdullahi dan Mas'ud da Abu Dharr da Ammar dan Yasir da Miqdad da Salman da Huzaifa da Bilal waɗannan su ne goma sai ka haɗa da waɗancan hudu sai su baka goma sha hudu haka yazo a cikin wasu riwayoyi duk da yake riwayoyi ne da wadanda suke duk ah, masu irin waɗannan 'yan matsalolin babu shakka duk waɗannan suna cikin waziran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin makusantan shi suna cikin amintattunsa suna cikin masu taya shi aiki na wa'azi da da'awa Allah ya kara musu yadda gaba baki daya Allah ya kara musu tsira da aminci wa haddathana Abu Bakr qala haddathana Waqi'un an Sufyan ibn Uyayna ibn uh, Sufyan al-Thawri kin ana Abdul Malik ibn Umair an maulan da Rabi'i ibn Hirash daga wani bararren bawa kaga ya zama mubaha kenan bararan bawan rabi'i dan hirash an rabi'i ibn hirash daga rabi'i wani wali ne cikin waliyai cikin tabi'ai wanda baya dariya din nan an huzaifa ta qala sayyidina huzaifatu dan yaman Allah ya kara masa yadda yace kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce inni la adri kam qadarun kam qadru baqa'i fikum Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban sani ba ban san me ya rage mana na kwanaki a cikin ku ba na kusa mutuwa faqtadu bil ladaini min ba'di amma dai ku dinga koyi da waɗanda suke bayana mutum biyu halifofin da su zo a bayana mutum biyu Abubakar da Umar ku koyi da su wa ashara ila Abi Bakr wa Umar wannan za a tana wani hadisin ya wuce a can baya a lamba ta 1182 wa haddathana yaqub ibn kasib kenan qala haddathana ibrahim ibn sarin an sufyan ath-thawri an abd al-malik ibn umair an hilal maula rabi'i shi wancan da aka ce an maula na an bayyana shi shi sai kawo maka wani istadin inda aka bayyana sunan an rabi'i ibn hirashin an huzaifata an nabi sallallahu alaihi wasallama mislahu wannan shi ma ya wuce a lamba ta 1183 wa haddathana muhammad ibn musanna قال حدثنا عبد الملك بن عمرو الرباح رباح ابن معروف رباح ابن معروف yana da hadisi wanda yake ainihin wato Bukhari ya kawo shi abin nan a cikin al'adabul mufrad da Muslim da Nasa'i an Sa'id ibn Ijlan an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas sayyidina dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakr wa Umar manzo Allah ya ce musu ala kuma bi kuma fil malaikati wa kuma fil anbiya shin bana ba ku labarin wanda kuka yi kama da su a cikin mala'iku da wanda kuka yi kama da su a cikin annabawa ba amma masalukuma amma masaluka anta ya ababakarin fil mala'ika ya kai abubakar misalin ka cikin mala'iku ka misli mika'il kamar sayyidina mika'il yanzilu bir rahma wanda ke saukowa da rahama shine misalin kai mutum ne mai tausayi wa misluka fil anbiya ka misli ibrahim misalin ka kuma cikin annabawa kamar misalin annabi ibrahim id kazzabahu qaumuhu yayin da mutane shi ta kayyata shi wa sana'u ma sana'u suka duk abin da suka yi na halaka shi faƙala amma sai ya ce faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim sai Ibrahim haka yace wanda ya bi ni to yana tare da ni wanda ya saba maka ya Allah kai mai gafara ne yace Allah ka tasa shi to haka Abubakar yake da yin wannan tausayin da aka ma yan Badar aka ce zai da su yace a bar su su fanshi kansu dan uwanmu ne halal su tuba daga baya yana da wannan da wa misluka ya umara fil mala'ikati ka misli jibril sai kuma umar misalin ka cikin mala'iku kamar mala'ika jibril ne yanzilu bil ba'si wa shidda yana zuwa da tsanani da azaba wan naqma da punishment ala a'da'illahi kamar yadda umar yake da tsanani ga wanda suka barna ko suka ah, fita daga addinin Allah ko suka yi sako to haka yayi kama da mala'ika jibrilu wanda shi Allah ke aikowa ya halakar da kafirai shi ne sa shi sa shi sa yahudawa suka kawo shubha suka ce su ba sa son sa suka ce ba za su ba addinin annabi ba saboda wanda yake kawo mishi wahayi suka ce ai mugu ne ulman kana aduwan lillahi wa mala'ikati wa jibril wa mikala haka suka ce saboda iya shubha kawai bayan sun ce duk sai suka ce to ka gaya mana wane ne wanda yake kawo maka wahayi sai cewa da suka ce a ah, to ai wannan kowa ya san shi in ma dai da dai mika'ila ne shi ke kawo arziki irin shi ta ƙarshe lifeline na ƙarshe ɗin da za su ɓarar da gaskiya shi ne Allah ya musu wannan ruddu ba shakka mala'ika jibril alaihi salam Allah ne wakilta shi akan azabtar da kafirai domin shi ne babban kwamandan mala'iku idan mala'iku za su zo kamar wancan da aka ce za su zo su tai manzo Allah sallallahu alaihi jihadi ne kwamandan su ke zuwa a gaba in za a kawo wahayi shine jagoran kawo wahayi hakan za a halakar da wata alƙarya shine jagora duka ayyuka ne da Allah ya daura musu shi kuma mala'ika Mika'il shine wazirin sa wazirin mala'ika Jibril shi kuma sai Allah ya bashi aikin rabon arziki raban ruwan sama da dukiya da lafiya da abinci sai Allah ya wakilta shi anan ba shi ya sa kansa ba sauraka wannan dalilin da zai sa a tuhumi mala'ika da ne sam babu tuhuma kansa. sai dai a tuhumi su kafiran me yasa ba su imani ba ai ba haka ne yake zuwa ya je halakar da gari ba sai in kun yi imani kun ki imani to amma yahudawa da yake mutane ne masu shubha da iya kawo rikici a cikin abubuwa shine suka kawo wannan zance Allah mai musu da martani a cikin suratul baqara sai ke cewa wa misluka fil anbiya'i mislu nuhin misalin ka ya kai annabi eh, sayyidina Umar a cikin annabawa kamar annabi Nuhu iz qala annabi Nuhu yace rabbi la tazar alal ardi min al kafir Allah ka kabar ko gida ɗaya a cikin kafirai a bayan ƙasa annabi Nuhu ya sha wahala a hannun kafirai ya ji jiki ba dan kadan ba da haka da yazo addu'a kawai yace Allah a darka ke su gaba daya innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala fa illa fajiran kafara yana magana ne from experience shekara dubu ba kaɗan ana haifan kafirai yaushe ta man za a haifi nagari babu irin kafirin da bai gani ba shekara fa dubu Allah ce alfa sanatan illa 50 am jama'a tun da Najeriya fa shekara ta 60 da wani ba ake fara duk da da aka yi Najeriya shekara 60 da wani abu eh <laughs> na aka ce shekara dubu ko yanzu daga zamanin su bai haƙi ne fa shine shekara dubu zamanin su su su dara kuɗi zuwa yanzu shine fa shekara dubu zamanin su ibn taymiya ma shekara 700 ba fa kadan bane fa jama'a kuma babu irin wannan sur'atul zaman din nan irin na yanzu alabun nuhu mala ya gwagwarmaya shi ta yana daga cikin yana daga cikin manyan annabawan Allah ulul azmi na rusul waɗanda Allah madaukakin sarki ya cika musu ladan su dudda ba su samu tarin mabiya ba rana alkiyama ba da tarin mabiya amma yana da tarin aiki saboda dadewa da yana wa'azi to da ka'ida shine khairukum man tsala umruhu wa hasuna amalu wa ya kai shi tsawon shekaru ya ruwa cikin wata riwaya fa cewa so da dama fa sai an yi declaring cewa ya mutu wato sun suka da kai suka da kai sai su ga kawai baya motsi sai su je kawai su wurgar da shi sai ya kwana ya wuni sanyi ya buge shi ko ruwa ya buge shi sai ya farfado ko kuma kamar yadda muka ji saboda haƙurin da ya Allah da inda bai haƙuri ba da ba zai kai ga wannan ba kaga shi annabi mai kifi din can da ya gaza hakuri sai da Allah ya ya horar da shi wa zannuna id kharaja muhadiban fa zanna Allah naqdira alayhi shi bai hakura har Allah ya bashi iko ba sai ya ba kanshi wata fatawa cewa waɗannan kafiran ba za su taɓa yin imani ba bari in fice bagarin kafin a halakar da su ta shafe ni shine wannan kaga wannan abin da ya faɗa fa yanzu kai kai wannan ai ba karamin ijtihadi bane to amma shi tunda annabi ne sai ya jira saƙon Allah kafin ya wannan ba zai yi gaban kansa ba to wannan da yayi shine fa Allah ya jarabce shi da kifin to haka annabawa suka fi kowa girman lada kuma suka fi kowa girman jarabawa ka gaya min wani mai wa'azi ne zai yi irin abin da annabi Nuhu yayi a ce ka shekara mu dauka ma shekara 50 kawai shekara 50 kawai za ka yi kana wa'azi amma kowa ya ki imani ka wala ko shekara biyar ba za ka yi kana wa'azi mutane su imani kuma ka ci gaba da yi wallahi ba za ka iya ba za ka bari ba za ka iya ba za ka ga cewa kawai bari kawai ka haƙura ka kama wani abu sai mutane sun imani kenan su suka jiyo za su je su gamu da Allah Yawa duk san wa'azinka in ka zo ba kowa dole ka haƙura wala dole ka haƙura Allah ya kyauta malam ya ci gaba wannan riwaya isnadin ta da'ifi ne saboda sa'id ibn azlan ah, malama hadisi suna cewa mai rauni ne hatta ibn hibbana da ya kawo shi a cikin sikat cewa yukhti'u wa yukhalifu ah, al-asalin riwayan al-imam abu nu'aym ya rawaito ta cikin al-hilya da kuma ibn mardawiya ya rawaito ta a cikin ah, littafinsa da wasansu babun fi qawlihi al-asharatu fil janna wa taharrukul jabali bihim babun da zai zo akan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutum goma din nan ya aljanna ne da bayani akan cewa dutse ya girgiza za ya cewa wa taharruku sai zama isi ilafi ko wa taharruki sai zama abafi akan eh, fi qawlihi din can قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن الصفار yace thiqatun min ahli alkhair malamin shi ne kuma ya wastaka shi kenan wa haddathana ubaidillah ibn sa'id al-qurashi qala haddathana sufyan al-thawi an mansur an hilal ibn yasaf an fulan ibn hayyan al-qurashi an abdullah ibn zalim an sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail qala yace atani rajul wani mutum ya zo mini faqala yace akhbirni an aliyin ka bani labari game da sayyidina ali fa inni uhibbuhu hubban lam uhibbahu ahadan qattu ina son shi so mai tsanani ban taba son wani mutum irin yanda nake son sayyidina ali qala sai sayyidu ya ce mishi a hasanta ka kyautata a hababta rajulan min ahalin janna kana kaunan mutumin da dan aljanna ne qala sai mutum ya sake cewa fa akhbirni an usmana to usman fa fa inni abghuduhu bughdan lam ubghiduhu ahadun qat shi shi kuma bana son sa bana kaunar sa ban taba kin wani yadda nake kin usman ba qala sai ce mishi bi isa ma sana'ata Allah wadaran wannan abu naka abghatta rajulan min ahli janna kana kin dan aljanna ka zabi dai dan aljanna kana so dayan kuma kana ki thumma ansha'a yuhaddithu faqala sannan ya fara bada labari yana cewa taharraka hira kogon hira yayi girgiza faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce uskun hira ya kai hira ya kai dutsen hira ka natsu innahu laysa alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid babu wanda ke kanka daga annabi sai siddiqi sai shahidai qala sa'id ibn zaid yace wa alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi ne ke kai wa umar da sayyidina umar wa abubakar afwan da sayyidina abubakar wa umar da sayyidina umar wa usman da sayyidina usman wa ali da sayyidina ali wa talha da sayyidina talha wa zubair da sayyidina zubair wa abdurrahman ibn auf da sayyidina abdurrahman dan auf wa sa'ad ibn malik da sa'ad dan malik ya yace walau tu an ukhbirakum bil ashri akhbartukum da na so in ga muku na goma da na ga muku ya'ani nafsuhu shine cikon na goma shi ma yana cikin al ashratul mubashshir bil janna wannan hadisi ne sahihi tabbatacce duk da yake ta wannan riwaya a cikin ta akwai dan rauni saboda fulan ibn hibbana din fulan ibn hayyan ko sunan shi kenan fulan ibn hayyan wani wani mutum ne cikin mutane wanda wanda yake da ɗan rauni sannan ba ambaci hilal ibn yasaf malaminsa dinnan da ba ambata ba aka ce fulan to duk da haka dai malamai sun yadda da riwaya saboda tana da shawahid abu ne tabbatacce kamar ma mutawatiri a asalin wannan riwaya tana cikin fazailu sahaba na imamu nasa'i da littafin zawa'idul fada'il na al'imamu abdullahi dan gida ahmad ɗan hambali da abu dawuda a cikin sunan ɗinsa da kuma bukhari a cikin attarih ya ambaci wannan riwaya kuma ya ambaci wata za ta ƙara mata ƙarfi cewa waɗannan mutane a cikinsu akwai manzo da suke kan dutsen shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira akwai siddiqi shine bakarin akwai shahidai ga sanan birzik a cikin su sauraka nabi sallallahu alaihi wasallam yi ma dutsen tankiya akan cewa dutsen ya daina motsi ya saurara sai kuma ya koma sai ya nutsu yadda aka sani hira ɗaya daga cikin duwatsu ne masu tarihi a musulunci inda aka fara yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ko kogon hira inda yake zuwa yana yana ta abudi har mala'ika zai tarar da shi dutse ne mai tsayi kwarai da gaske bayan tsayinsa kuma a cikin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sauka akwai wani rami rami ne in ya hau yawo zai sauka cikin ramin wanda ramin shi ma yana da zurfi wajen wajen mita wajen mita talatin na manta asalin lissafin in ka duba za ka gani online sannan daga wurin daga saman a da yana hangen ka'aba daga asalin wannan saman babu abin da zai tare ma ka'aba amma yanzu gine-gine sun tare to na annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ya zauna yayi ibada kwanaki al-layali zawatul adad yanzu mutanen kasar makka sun buɗe wani wuri a wajen sun yi wani tourist attraction a wajen ƙasan dutsen in kana so kawo akwai irin dan ɗakin nan na kan waya ɗin nan da ake hawa na tsotsayin nan da ake hawa a ji. amma za ka ga asiyawa suna hawa da kafa kuma kafin mutum ya hau ya sauka zai iya cin awa biyu zuwa awa uku hawa da sauka kawai saboda nisan wajen da fa an yi an yi matattakala an yi bogla don kiyaye haɗari za ga mutane da ihraminsu da jahilcinsu suna hawa in mutum ya hau ya sauko kamar ya hau fara bayan azahar sai can kusa da magarba bai sauko to kuma ta kila ranar sai dai ta bacci saboda gajiya <laughs> to inda za a gane jarumtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka yake goya hautun a wancan zamanin to da mutane suka yawaita hawa shi ne aka aka gyaggyara wurin aka sa wannan abin saman don a sauƙawa mutane don ka abin su ta mutuwa don wasu sukan faɗo su mutu to kuma sai aka yi wani model a ƙasa a ƙasa akwai wani wurin da za ka je a nuna maka kamar silmani irin eh, projector za a nuna maka yadda abin yake a silma sannan kuma akwai wani ɗaki da aka yi model irin cikin kogon kaga yadda yake a can sama to shine wannan aka yi modelin eh ba sai kawo za ka iya shiga na taɓa shiga wajen ban fama hawa za ka iya shiga ka zauna a cikin wajen ka ji mai da annabi misali a bisa kwatantawa ba to sun yi wannan a saudiya kuma kuɗi ake biya sosai a shiga wajen eh ba za su ba kyauta ba ne ai wani ɗan kasuwa ne aka samu wani ne wa yau. na ya kama hayan wajen ko kuma dai ta bashi dama ya zo ya tsara wurin in ka fito kuma ga wurin shakatawa na wurin cin abinci da shawarma da kaza da kaza da kaza da sai da kayayyaki kasuwa ce mai kyau a wajen za ga yan umara an cika wajen bala an cika wajen tourist ya zama tourist attraction Allah ya kyauta Allah ga mu tsaya ga ko bari mu dakata haka mun dawo kuma sai mu tashi daga kan babu ko lokacin da yi ba ha ta ya isa ka sallallahu alaihi wa ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته